والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك شيد بن قراتم للتاف القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح العثيمين الله يجزاه درهما za mu tashi a shafi na 63 a misali na 13 mala yake cewa qauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki alam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina al'ama shin ba su gani ba haƙiƙa mun halicci dabbobin ni'ima da suka haɗa da shanu tumaki raƙuma awaki da dabbobi mimma amila tsaidina daga abubuwan da hannayenmu ya aikata mala yake cewa wal jawabu an yuqal amsar wannan bayani na game da wannan aya shine a ce ma huwa zahiru hadhihi al-aya me mabayyanin abin da wannan aya take nunarwa wa haƙiƙatuha menene ainihin abin da take koyarwa ko take kunshe da shi hatta yi har ya kai ga iya cewa ha surrifat anhu an kautar da ita daga shi wannan zahiri ko ba a kautar ba sai an fara sanin me zahirin abin take sanarwa take kunshe da shi sannan in ba a faɗe shi ba sai a ce an kautar da ita daga abin da take kai mala ya ce hal yuqal shin za a ce ne inna zahiraha mabayyanin ita wannan aya ta'ala الله an'ama خلق allah ya halicci dabbobi ne da hannunsa kama khalaqa adam biyadihi kamar yadda ya halicci annabi adam da hannunsa wannan tambaya ta farko kenan aw yuqal ko kuwa za a ce ne inna zahiraha haƙiƙa mabayyanin wannan aya na koyar da mu da sanar da mu cewa ne Allah ta'ala khalaqal an'am haƙiƙa Allah madaukaki ya halicci dabbobi kama khalaqa ghayraha kamar yadda ya halicci wasu dabbobi lam ya biyadi ba da hannunsa ya halicce su ba kamar yadda ya halicci annabi adam lakin idafatul amali ila yadi sai dai jingina aikin halittarsu da Allah zuwa ga hannu ice mimma amilatu aidina wal muradu sahibiha abin da ake nufi shi mai hannun cewar allah ne ya halice su ba hannun ba ma'arufin fil arabiya irin wannan salon abu ne sananne a harshen larabci allati nazala fiha alqur'anul karim wacce alqur'ani mai girma ya sauka da ita shi wannan yare ma'ana yare ne da Allah subhanahu wata'ala ya sauka da alqur'ani da shi wannan yare amma amma alqawlul awwal mana yace batun magana ta farko na a ce Allah ya halicci dabbobi ne da hannunsa kamar da ya halicci annabi Adam da hannunsa falaysa huwa zahirul lafzi ba shi ne mabayyanin lafazin ayar ba liwajahaini saboda fuskoki biyu na hujjoji da dalilai ahaduhuma na ɗaya daga cikin wato fuskokin annan lafza la yaqtadihi bi muqtada lisan al-arabi shi lafazin ayar baya hukunta haka bisa hukunci na harshen larabci allazi nazala bihi alquran wanda alqur'ani ya sauka da shi ala tara ila qaulihi ta'ala shin baka ga fadin Allah madaukaki da yake cewa ba wama asabakum min musibatin babu wata jarraba da za ta same ku ma kasabat aydikum face sakamakon abin da hannayenku suka aikata ne